amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, malamai a nan da kuma daulolin Larabawa kada aku da sun yi kyakkyawan yabo ga wallafa wallafan a shekaru Ibn Fodi wa adduhu min al-mujaddidin sun lissafa dan godiyo daga cikin mujaddidin kuma tabbas mujaddidin ne shi eh, mujaddidi a cikin karni na goma sha biyu an gano wannan ko, saboda ya tarar da ainihin kasashen afirka cikin wani irin hali na camfe-camfe camfe-camfe da ainihin bidigoyi da shirkiyati. mutane za ga mutum musulmi ne amma yana haɗa ainihin musulunci da tsafe-tsafe yana hana musulunci yana hada musulunci da shirka da surkulle sannan kuma ga wasu irin bidigogi wanda sun saba wa sunna bishiyar da bodiyo ya yi magana kan wannan ya yi tajdidin addinin musulunci aka musulunci ba za ta taɓa manta musulunci ba zai taɓa mantawa da irin ƙoƙarin da shehu dan godiyo ya yi ba wajen ganin ya kawo gyara daga cikin kurakuran da suke nan ƙasar hausa da kuma najeriya kuma ƙasar afirka gaba ɗaya ma za ce na'am na wa asama ya kwana hula musibatu lil haqq kuma malamai sun dogara sun dogara da maganganunsa da suka dace da gaskiya dan a cikin maganganunsa ga wasu suka dace da gaskiya da yawa wata jannabu a aqa'ahu kuma malamai sun mai zanci kurakuransa kaga wannan shine adalci inda ya kurakure an nisanci kurakuran kuma an yi tahaziri akan kurakuran amma shi kuma an tsare masa mutuncinsa wa shaykh yadda jaddada din shi kuma shi Allah ya masa rama ya jaddada addini ya haskaka hanya ga ma'abuta gaskiya kuma ya tsayar da shari'a al-islamiyya ya tsayar da shari'a musulunci a kasashen ainihin sudan kasashen bakajen fata musamman ma najeriya wa mali wa ma'ila za najeriya mali nijar da sauransu ولم تكن al المؤلفات مفيدة da a ce ainihin shek ba shi da wallafa amma a kaddara ba shi da wasu wallafa wallafa masu amfani sai dai iya usunna kawai da ikmalul bid'a da bayanul bid'a shaytaniyya da wasu kafin ikhwan da nurul albab da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da a ce bai da wasu littattafai sai wa'annan na kafa bihi fakaran wa azama da ya ishe shi alfahari da kuma daraja gashi muna taso ‘ya'yan itacen jihadinsa muna na muna fa'idantuwa muna tsunkowa a gane muna taso yi itacen jihadinsa da ƙoƙarinsa da wata jidinsa ba tare da ainihin wani wahala da wani gajiya ba duk babu wahala dai Allah ya rahama ga shayar rahama mai faɗi

wato Allah ta'ala yana kankare muku ainihin kurakuran ku ba'ida halihi hazihi wa hazihi takbiratu lima bada abin shay haza hada takbiratu lima bada abin shay wannan kaman kammalawa ne ga abin da malam ya fara da shi rahimahu Allah bi kitabihi ya anna shayar ja'a li da li hadhihi al-aya al-karima don malam ya zo da wannan aya mai daraja وجعل يفسرها تفسيرا سلفيا يا كما فسرها تفسرها سلفيا شي شيخ صالح ابن المسلمين حتى وصل إيه؟ جاء بهذه الآية جاء بهذه الآية نعم. إيه. وجعل يفسرها تفسيرا سلفيا جاء بهذه الآية في سي كما فسرها تفسرها سلفيا نعم. حتى وصل إلى هذا الموضوع هل يسعى زوا كوانا موجود والآية بدأت يا أيها ya آمنوا آية na يا ya الذين آمنوا kuka كل نوك إيماني إن تتقوا الله idan kun kiyaye dokokin Allah an kun yi tsoron Allah ya ja'alakum furqan Allah zai sanya muku wani alama wanda zai bambanta ku daga sauran mutane Allah zai sanya muku wani alama wanda zai zama to alfarik bainal haqqi wal batil ana ne ku zai bambanta ku zai bambanta ainihin gaskiya da ƙarya a cikin ku misali ثم استمر وهو يفسر حتى وصل إلى ويكفر حتى يتشكب ينا فسر har ya sadu zuwa ga wa yukaffir ankum sayi'atikum Allah zai kankare muku zanuban kuma zai gafarta muku Allah ma abucin falala ne mai girma wato kankara ainihin miyagun ayyuka yana kasancewa da ayyuka masu kyau an gane ku idan muna so Allah ya kankare mana miyagun ayyuka to mu dage da aikata ainihin ayyuka masu kyau a gani da kuma ya can ayin nan innal hasanat yuzhibna sayiat zalika zikra lil zakirin A gani da kuma illa haisu ma wa adbi sayiat al hasana zamuha ka ji tsoron Allah da inda kake ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummunan aiki domin ya shafe mummunan aiki din wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma ka mu'amalanci mutane da ɗabi'u masu kyau na bayyana layamal domin lalle ayyuka masu kyau suna kankare ainihin miyagun ayyuka kama kawalan nabi sallallahu alaihi kamar yadda annabi ce as-salawatul khams wal juma'a ila juma'a annabi yana ta salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakanin su da kurakurai idan aka nisanci kaba'ira haka قال الرسول صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم مشتوني بات الكبائر مشتر أني سنشي كبائرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمرة إلى الأمرة من زال الله صلى الله عليه وسلم يشي أمرة زوا أمرة كفارة لما بينهن كفارة دي كأبن دي كيف مكانوسو اتفق عليه شيء نعم مهالي شايف ayyuka masu kyau suna kankare munana innal hasanat yuzhibna sayi'at ذلك الذكرى للذاكرين والكفارة تكون kaffara takun كفارة هنا salihah kaffara yana kasancewa da ayyuka masu kyau hada yani إذا wannan yana nufin lalle mutum idan ya ci tsoron Allah Allah zai sauwaƙe mai ayyuka masu kyau wanda zai kankare mai zunubai da su na'am نعم نعم تفسير صحيح لأن لأنك إذا جعل الله لك قرآن الذي تميز به بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد فقد جعل لك مخرجا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا wato sallar juma'a a bayan shugabanni sallar juma'a bayan shugabanni da kuma a bayan duk wanda Allah ya naɗa shi ya bashi shugabanci ya halatta yani salatul juma'a khalfa al-imam wa khalfa man wallahu min al-umara wato abin da yake abin imam Ahmad ke nufi rahimahullah sallar juma'a a bayan imam da kuma bayan duk wanda Allah ya naɗa shi ya ba shi shugabanci da alƙalai da limaman masallatai ganin ya ce limaman masallatai a da kafin sallar juma'a da sallar idi da kuma sauran salloli su zo su koma hannun limaman masallatai da shugaban ƙasa amirul muminin da kuma ainihin gwamna da sauransu su ne suke jagorancin juma'a su ne suke jagorancin idi su suke jagorancin salatul istisqa su ne suke jagorancin aikin hajji su suke zaman ta umara ul hajji an fahimci wannan aiki to daga baya lokacin mulkin bani umayya a lokacin mulkin bani umayya aka samu matsaloli da yawa sarakuna suna so su dan su dan yi nishadi suna so su dan wala dan shakata haka za ga sarki ya shirya ainihin kaɗe-kaɗe da raye-raye an kira 'yan mata zabayoyi suna waƙa shi ma sarki yana so ya kan taka to sarakuna ne wanda sun ɗan karkace suna son musulunci suna kuma kishin addini din amma wasu daga cikin sarakuna kamar yadda na faɗa na banu bai ba dukansu ba sai ga cewa idan irin wannan abin ya taso da suna sha'awar rawa da 'yan mata da wasu ba ga shaye-shayen giya da sauransu na ba ta gado wannan to su kan sarakuna su da kan suka ce bari su dan su dan janye ma harkar abin da ya shafi gudu ba dan ka zo ka gama horewa kuma ka zo kai ne da gudu ba ka zo ka gama horewa kuma kai ka zo kana neman cin juma kana cewa ya ayyuhan ta taqulla to wannan abin ya kawo su da kansu suka ji nauyi babu wanda ya hana su su da kansu suka janye suka sanya ainihin malamai su ringa jagorancin abin da yake da alaƙa da limanci din a gane su suna jagorancin jihadi amma abin da ya shafi irin wannan limanci wanda kai tsaye waje ne na ibada kuma idan mutum ya zo yana yin wa'azi kuma yana saba abin da ya faɗa mutane su daga kallon shi kallon hazar kaji misali to wannan shi ya sanya aka samu canji sai zama to kawai limamin masallaci kawai ba wai shugaba ba ne limami ne kawai aka naɗa shi an gani yawwa na yace ya kulu ja'izatun baqiyatun daqatu rakatai yana cewa sallah a bayan su din ja'iza ya halatta kuma mai wanzuwa ne cikakke ne raka'a biyu ya halatta mai wanzuwa ne kuma cikakke wato an kai sallan a bayan duk da fasikai ne wasu daga cikin su sallan ja'iza kuma baqiya kuma tamma sallan ya halatta kuma sallan ya wanzu sallah kuma cikakke ne kada ka yi tsammani an tauye ma wani abu na lada dan tunanin wani ke in yi sallah bayan aiki da an tauye mai lada shine imamu ahmad zai ma kullu ya cewa ja'izatun baqiyatun tamma rak'atayn na yani hadhihi al bimana wannan dai juma'a din wa man aada wa za ta huwa mubtadi kaji wata magana kaji magana mai girma duk wanda ya sake sallar bayan ya bi shugaba ja'ir karkatacce ita wannan shugaba sallar da na yi a bayan dole ne sallah ne yayi duk wanda ya sake wannan sallah dan biriya ne shi a gari ya zo ya bin sallah ya sake muftari dan biriya ba'adun nas yuqidu salatal juma'a wani sashen mutane yakan sake sallar juma'a din yani le ba na saboda wani uzuri fi nazari a irin nashi nazarin yani ma ya haka ma balaga adadin arba'in in ma domin shi a tunaninsa a irin mazhaban shi adadi bai kai arba'in ba kamar ba na manta mazhaban imamu ahmad su ne suke ganin dole ne kafin sallar juma'a ya zama sallar juma'a karanci sai adadin masu sallar ya kai arba'in idan adadin masu sallar bai kai arba'in ba to sallar juma'a ba ta yi ba idan ya zo ya zo ya bi shugaba sallah ya ga adadi bai kai arba'in ba zai ja baya ya koma kuma ya zo ya yi azahar na'am wa imma li anna al-imam yara salatahu laysa sahiha in ma saboda imam yana ganin sallar shi bai inganta ba haka shabu da zai da amare shi imam na ganin sallar shi bai inganta ba wannan shi yafi wancan sharri ma wannan ma shi sharri ha za mu wannan ya faɗa cewa ha za ya faɗa ne ala amma in aka samu wani mutum shi kuma ya zo ya yi wannan sallar juma'a za mu iya bid'antar da shi ya zo ya sallar juma'a kawai ya zo ya sake za mu cire dan a kai tsaye lokacin dole ne sai mun tsayin mai da hujja mun kusan mai da mai da shi mun masa bayani kai ko da ma limami a cikin masallacin juma'a limamin da ke limancin juma'a ko da dan bid'a ne shi kai sallah kada ka saki a gane ko da limamin dan bid'a ne wannan karatu yana da muhimmanci ka zo ka yi sallah a bayan sa dan a ne shi kamar sufi ne shi amma bai yarda ba ko kuma ka je kasashen laraba ko yan shi'a zangiya wanda sufin nan yan shi'a ne suna fifita Ali bin Abi Talib da a'imma na Ahlul suna fifita su akan akan ainihin Abubakar da Umar amma kuma ba sa kafirta su amma kuma ba sa fasikantar da su sannan kuma sun yadda cewa shugabancin su yayi suna da wata ka'ida imamatul mabdul a wujudul abdul ko kuma sukan ce imamatul mabdul a wujudul fadil limancin na ƙasa wanda yake an fi shi daraja tare da samuwan wanda ya fi daraja ɗin su a wajen su aliyu bin abin alibi ya kowa daraja amma kuma abubakar da umar da aka sa shugabanci su ma suna da daraja amma darajar su bai kai na Ali na Abi Talib ba haka limancin su yayi shugabancin sa yayi in ka tabbata yanzu Abubakar da Umar azzalimai su ba azzalimai ne. wato shugabancin su yayi duk da sabuwar Ali na Abi Talib amma Aliyu din shi ya fi cancanta ya zama shugaba an gane wayannan su ne shi a zaidiya ba na tsammani akwai su a nan Afirka babu su akwai su ne a kasar yaman da wasu kasashen bahrain da wasu kasashen larabawa su shi shi'a nan shi'a zaidiya kaga in kashe kasar yaman kusan mafi yawan masallatan da ake salloli na gwamnati mafi yawa limaman ma yan shi'a ne zaidiya A gani sai ban san yanzu ba da yan huti suka lalata abubuwa yan huti asalin su zaidiya ne saboda suna buƙatar su kafa gwamnati suka yi alaƙa da iran da suka yi alaƙa da Iran Iran tana ta basu makamai tana musu training na yaki da sauransu sai Iran ta juyar da su daga a zaidiya ta koma a rawafina ta koma a kai rawafin ta koma yan shi'a masu hadari a nan asalinsu ke sanya mu'amala da ɗan biri'a yana da mugun tasiri kada su yan biri'a ne suka kai mu'amala da ɗan biri'a da ya fi su biri'a sai wa'ancan yan biriya suka lankwame su suka yi musu yan lankwame sai zama to su sun aje a su na zaidiya saboda suna buƙatar a taimaka musu ita iran ba ta taimakon ka sai za ta fa'idantu da kai in kaga iran ta nace maka to tana so ne ta lankwame ka ta maye kai ɗan shi'a irinta amma in ba za ka zama ɗan shi'a irinta ba ba yana za iran ta taimake ka yanzu 'yan huti na yaman kaga wanda asalin da yan zaidiya ne yanzu ga shi sun koma ainihin shi a rawafi isnai a shari'a al-ja'fariya a gane ku sun koma su ma suna kafirta abubakar da umar sun koma suna fasikantar da matan manzan Allah da sauran dubiya gidan da shi a take shi shi ku shi a rafida su ma yanzu koma kanta a gani to almuhim dai dan bid'a idan bai yi ridda ba dan bid'a din bai yi ridda ba sai ya zama to yana limancin juma'a ko salloli biyar ko abin da ya kama da shi in ka bi sallah sallah ta yi idan ka bi sallah juma'a ba za ka sake ba in ka sake ka ce saboda ai limamin fasiki ne ko limamin dan bid'a ne ko kaza sallar ka ta baci irin wayannan ƙananan abubuwa da anan ake gane ba bai wani zaka ji irin wayannan abubuwa bai san su ba yana zuwa yayin sallah sai kuma ya koma gidi yana sake sallah me yasa kai haka ko kuma in je gari ya zama garin gaba ɗaya babu ahalus sunna ko kaɗan sai irin wayannan malamai na bid'a din wanda ba su yi rinda ba sai kuma yana sallar shi kaɗai ranar juma'a sai ga an yi sallar juma'a ban da shi baya halatta kabar sallar juma'a baya halatta kabar jami'i da sunan ka bincika garin gaba ɗaya ba malaman ahalus sunna shi kanshi wannan bid'a ne abinda sallar suka ce shi da irin wannan ya faru kaga garin gaba ɗaya ba malaman ahlus sunna kada ka bar sallar jami'i don wannan dalili ko sallar juma ka bi sallah inda ya zamanto wato wannan bid'a ba wai ya munana bane ya kai su zuwa ga ridda idan bid'an ya kai su zuwa ga ridda haramun ne ka bi sallah an gano wani ko yawwa ga sunna sai su a wani kuskure ne in ga masalatan ahlus sunna da yawa ai kaulan waye na ce ga masalatan ahlus sunna aka ce laifi ne ga masallatai sun ishe mu ka kuma kana bin yan bid'a a tasabbiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair an sai daga masalatan ahlus sunna bi kuma za mu buƙaci masalatan yan bid'a da shi a gare to ai yanzu lalacewa ya kai ga wasu yan kasuwa suna zuwa masallatan ma yan qur'aniyul ma yan kala katon wanda kwata-kwata suke ba hadisin manzan Allah izgili sai ga wani ya je yana sallah bayan su saboda yana so ya yi sauri ya je ya sallah ya koma kasuwa wannan lalacewa ya kai tara ai duk malamai sun imamu su ya ce malamai sun yi ijma'i cewa duk mutumin da ya karya mai karya hadisi kafiri ne shi mai karya hadisi ba a sashi daga cikin musulmai an gane wani ko zai ga wasu yan kasuwa suna gaggawa sai ga sun je suna bin irin wayannan mutane sallah ba irin su ake magana ba yawwa na ya ce wa in ma da annabi ma ce hatta law kana liman fi juma'a a salli wa tu'i kai ko da ma liman a cikin juma'a din ko da limamu dan bid'a ne yi sallah kada ka sake sallah din na walau kana da'ira salli ma ko da liman ya kasance karkatacce azzalimi mai babakere da dukiyar talakawa wanda baya ba talakawa haƙƙinsu an gane ku ka yi sallah tare da shi idan shi ne limami kada ka sake wannan sallah sallah ta yi kai ku da wa sallar juma'a ne in ka sake sallar juma'a domin ai limamin karkatacce ne azzalimi ne shi ko abin da ya kama da wannan limamin fasiki ne shi ko kaza to in ka sake kai dan bid'a ne a gane to inda za a duba a Najeriya yan birya guda nawa ne a Najeriya akwai mutane da yawa da ba ma wai su yi sallah a bayan su ba yin sallah ma ba za su yi ba sai mutum ya ta sallah shi kadai zai rinka sallah har ya dawo shi abin da yasa shi kadai ke da sallah saboda su garo su yan birya ne garin ba ahlus sunna ko ɗaya. ai a cikin yan birya akwai yan al'ada wanda bid'an su tabbas yan bid'an ne amma kuma bid'an su bai sa sun yi rinta ba irin wannan babu laifi dan kafin sallah idan ya zama to ka rasa limamai ahlus sunna sunna ya yi salli ma'ahum rak'atayn abin da yake sunna shine yayi sallah tare da su raka'a biyu yiri bi hadda ta kuma kuma ya kudirce a zuciyarsa an gane ya maida shi addininsa cewa wannan sallah da ya cikakke ne la yakun fi sadrika min zalika shai wato kada wani abu ya kasance a cikin ka dangane da wannan kada ka wannan sallan da nayi anya ko yayi kaza kaza kaza kaza an gani kaga wannan a mun karanta shi ne a littattafan ahlus sunna wani zai zo kawai shi ba shi da wani littafi zai ke dogara da shi akan akidin shi kawai zai faɗa da kare ki ba yadda za a yi bai halatta kai kaza bai ko zai gina hukunci da ka ba tare da ya dogara da wasu littattafai ba yadda ake samu akwai littattafan fiqh littattafan hadisi littattafan tafsiri su shi ba aqidar gara da littafin ka idan kana so ka kafa hujja kan aqidan ka ka dinga kafa hujja da littafin aqida na ahlus sunna in ka ce kwata kwata ba a bin biri a sallah in an bi sallah ma laifi ne da sauransu sai ce saboda na karanta a cikin lalaka ni misali ko na karanta a cikin shari'a na imamul ajuri shin mutum zai ga wannan magana ciki babu to aqidanka ka kafa hujja da littattafan aƙida yauwa za ka mafi yau wani wani da shi ma littafin aƙida shi guda ɗaya da ya sani ai aƙida kawai shi da kitabun sunna ainihin na karanta bukari da musulun da waye waye waye a baka san tafsiri akwai da tafsirin tafsiri ba in ana so a tattauna kan aya ba ana komawa bane zuwa ga malaman tafsiri in ana so a koma zuwa ga abin da ya shafa fatawa na fikiyu ana koma zuwa ga malaman fikiyu in ana zuwa koma kan abin da ke da alaƙa da akida da manhaji ana koma zuwa ga malaman akida da manhaji komai da fanni in larabci ne ana koma zuwa ga malaman nahawu da malaman sarbu da malaman balaga ko shine Allah yake cewa walau raduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum a ce wani fanni a daga komawa zuwa ga alladhina yastanbidunahu kada ko mutum ya riga gina hukunci da tunanin shi na ka wannan yana daga cikin abin da yawa addini illa an gane wannan ku na'am kashin shubahati masail al-ahl wal jihad bismillahir rahmanir rahim fuska na uku annahu la yatasawwar ikrahu ala al-udna was-sulh lalle baya surantawa tilasta wa mutane a tilasta wa mutum akan tsagaita wuta da sulhu illa wal muslimuna fi ghayat al Ba ce musulmi suna cikin gayar rauni idan an tilasta wa musulmi suka yi huduna imana tsagaita wuta wasu kai sulhu da kafirai ba kuma ya sanya aka tilasta wa musulmi ba face musulmi suna cikin gayar rauni an gano wannan yanzu misali a ce kamar tudun Wadalar. a ce mu ɗauka tudun wada mu ne najeriya gaba ɗaya kuma mu ne daular musulunci to muna faɗa ga amerika to shine sai shugabanmu sai ce gaskiya wannan faɗan yana ganin ba mu da nasara kan shi da zahiri ya kamata bai zulmu bai za ya kamata bai zulmu ya lura da rauninmu ba mu da yawan sojoji ba mu da ƙarfin makamai ba mu da kaza kamar yadda su suke da shi saboda haka ya kamata bai sulhu in ga musulmi ya yi kira zuwa ga sulhu musulmi ya fahimci in an ci gaba da yakin shirya ƙasa an gano wani ko saboda haka sai musulmi ya nemi a yi sulhu din na'am na'am um, ya ce fa idan kada ya kurma kasul mu'ahad fi halatu quwwatil musulmi. idan ya kasance yana haramta a kashe kafirin amana a cikin halin karfin musulmi eh lokacin da musulmi suke da karfi haramun ne kafiri an bashi amana kuma a kashe shi in an bashi amana lalle a tsare mishi amanan shi Kuma al'atihi atihi lokacin suna cikin wani irin kariya na musamman ولأن ولأن يحرم قتلهم ومسلمون في حالة في حالة ضعف to ya zaman to haramun ne a kashe su alhali musulmai suna cikin halin rauni bin babu aula tunda lokacin da muke cikin karfi da izza suna karkashin daular mu aka ce dole ne mu ba su kariya haramun ne a kashe su to ina kuma in ya zama to muke da rauni suke da karfi kuma a kaga nan da ya fi cancanta mai wato ma'ana nan da ya fi cancanta a haramta ainihin kashe su domin wannan zai zamanto wani kafa zai zamanto wata kafa na ainihin tumbuce musulmi a halakar da su gaba daya tun da ba su da karfi ko tun da ya to kafiran su suke da karfi ninkin barinkin Daga musulmin wato kansa kashe kafiran amana shi ya fi dacewa domin sun kashe su yanzu musulmin kila mun koma mu ne musulmin amana da can su ne kafiran amana yanzu mun koma mu ne musulmai na amana muna ƙarƙashinsu. su daga ashe mu kai musu hari wato ba hikima a cikinsa an gane wannan ai yawwa na abu shi ne Um... Assalamu alaikum wa rahmatullah. A kamar yadda aka yi bayani jiya, ciwon yau insha Allah za a yi duniya. yana fatan 'yan uwa za su ba da haɗin kuma ƴan uwa za su duba iya ƙoƙarinsu domin su ba da gudunmawa akan wannan launiya na tafsirin da lalle kamar yadda aka daɗe yana ta tunatarwa ana ta dai maimaita abu guda ɗaya ne mu sani cewa mu ne gaskiya ƙarfin abu idan mun tsaya mun yi yadda ya kamata kowa ya ba ya ba da gwargwaron ikonsa to insha Allah sai ga abin an samu nasara yadda ya kamata kuma muna maimaita da Allah yanzu yau wata ya kare kusan duk masu albashi da yan afka gwamnati ma kusan ana tana ai an biya kuɗi da wuri to da haka da Allah kowa abin da ya san samun gwargwaron ikonsa ya da ga ɗan canji yadda ya kamata ya kamata a ce gidauniyar yadda ake yi a nan ɓangaren na asubahi ya fi kowane yawa to da mu muka fi nan da karatu kullum muna nan tun ranar asabar har zuwa ranar laraba ana kwashen littattafai masu yawa misali to da haka mu kokari sai mu taimaka ya za a yi karatu kuma ya yato ya za a yi da'awar mutane da yawa suna kira ta waya ko ta whatsapp su magana su ce gaskiya suna jin daɗin suna fahimtar karatu su dalilin karatukan da ake yawa na malam suna fahimtar salafiya suna fahimtar kaza suna fahimtar da ana tunani a kowane ɗaya ma daga ciki ya yi jawabi rana ya ce akwai wanda yana jin haushin zaɓe sun ya saurari karatun malam da sauransu shi yana tunanin ma lafiya su ne suke da zafi suna zagin malamai suna kala suna kaza amma turu da aka tura karatuka aka tashi shi ma yana fahimtar bayanan da malam yake yi da kuma bayanai da yake akan wayannan masu fikira ta haddadiyar da sauransu kuma nuna cewa salafiya ba aibanta malamai ake ba zagin su ake ba ga abin da ake ga kaza ga kaza ga kaza sai yasa ya fahimta ya ji daɗi ya ce lalle irin wannan ne shi ma yana tare da tafiyan da sauransu in da shi an samu ci gaba kuma ba kuma ya jawo saboda ya ɗa karatukan da ake to ya ɗawan ba zai yi ba dole sai da kuɗi idan nan muna sauraro kowa yana jin karatun to yana buƙatar kuma wanda suke waje a ƙara yaɗa musu sannan daga cikin irin sakacin da muke yi dukkan mu nan mafi yawa muna da wayoyin da muna shiga facebook muna shiga whatsapp muna shiga kaza sai ga ana program din mai yiwa maimakon a ce kowanne yana lakin tana dan gani domin a samu mutane da dama wanda suke shiyar ɗin karatun suke wannan sai gaba mu yanzu idan mun tashi nan malam zai yi muharabatul gulo na wannan shekarabi rabi kun ga zai karanta wannan littafin yanzu kuma live za a yi karatun ya kamata a ce an samu ɗalibai da yawa wannan na sharing wannan yana gani wannan yana kaza misali in ka shiga youtube za ga karatukan mu nan da yawa amma bai bai mutane biyu uku kuma suke dan shiga su duba ba kun ga ana son a samu followers idan followers suna yawa tare da mutum zai dan ƙara taimakawa wani da zarar ya shiga dan ga followers da yawa to shi ma zai ci, a lalle wannan karatu ne mai muhimmanci sai da shi ma ya ya yi sharing ya yi kaza ya yi kaza misali to amma wani zai ce a yi muna tare kullum na wurin karatun malam ba sai na yi kazawa a kai ma ka yi iya kokarin ka wurin mai yaɗa karatun ya za a ce karatun ya isa wurin wanda ba su sani ba misali so da haka dan Allah yan uwa a yi kokari a ba da haɗin kai a haka din in ana karatun muna da kowanne yana da facebook in ka shiga ka sa majalisin shif ya haya a salis kaduna zai baka sunan za ka karatun gashi nan da yawa an yi a live sannan karatukan da aka yi na baya ma duk da suna daura a cikin wannan da a cikin link ɗin saboda haka da Allah ya uwa su dinga ba da gudunmawa wurin yada da sharing da kuma kallo da sauransu inda har za ka kallo na abu ma wanda yake bai wannan ba to naka na salafiya ai shi ya kamata ka kalla shi ya kamata ka sharing saboda yan uwa su fa'idantu saboda haka muna fatan da Allah yan uwa za su ba da haɗin kai akan wannan sannan za su ba da gudunmawa inda ya kamata Rashid zai fara bayani insha Allah. Ni bayanin da zan ƙara shi ne dai kaman wato ban haƙuri ga ɗalibai. A cewa ɗalibai za su ga cewa ana yawan magana kan neman taimako neman taimako kaza neman taimako kaza. Abin da yasa ake yawan magana kan neman taimakon nan shine kasancewa ba mu da inda za mu je mu nemi taimako galiban sai nan wajen. Sai imu imu kusan yawo kusan misalin babu abin da ya fi kare mutunci kamar a ce ko ku taru ku rufa majunan ku asiri a ce mu ɗaliban ilimi mun taru mu rufa majunan mu asiri to babu abin da ya fi wannan daɗi misali kun ga daga cikin alamun gane wannan akwai zan da muke muna muna muna muna muna yi wa juna raji da wani mai fikira na hadajiya muna bugawa muna bugawa yake cewa kullum kullum wai majalisi ne kawai na neman kuɗi sai dai a yi neman taimako sai ce daɗin abun wanda muka nemi taimako ‘ya'yana ne wanda na haifa ce ɗalibai na ne wanda nake karantarwa su ce mun taɓa zuwa wajenka mun yi maula su ce yanzu mutum ya zo ya wajen ‘ya'yan shi ya ce wa ɗan shi ba ni da kaza taimaka mu yau taimaka shi ɗan zai masa gori su ce balantana ba zuwa nake nake sai ku bani in ci abinci ba duk taimakon gaba ɗaya babu cewa ina jin yunwa a taimake ni don Allah ban da kaza taimako ne na yaya za mu yi mu yada wannan da'awa din ki ji taimakon da muke nema taimako ne na yada da'awa muna so ne a nemi taimako mu samu tunda dai galiban adawa yana sanyawa kaga wasu mutane ba sa son ba su ji da'awar salafiya amma in muna da kuɗin mu za mu je gidan rediyo mu zaɓi inda muke so mu samu a saurare mu an gane wani dan mai aikin jarida ne baya son da'awan wani dan rediyo ne baya son da'awan baya son kwata-kwata duk kowane bangare min karibin wala min ba'i a ji da awon amma in muna da kuɗi dole ya karɓi kuɗin mai samu an fahimci wannan wannan shi abin da ke faruwa wasu suna ganin in suka samu to za su bayyanar da da'awan a san abin da aka dosa to zai ga hatta ko abin da ya shafi karatun ba sa son ma su ga sun gayyaci mai karatun ma ya je karatu don a fahimci da da'awan ta dosa amma ga alhamdulillah muna da kuɗin mu da mara da kudin duk kana suka da muke za mu rinka sa su ɗaya bayan ɗaya tafsiri muna yawa bayan ramadan kaza kaza da sunan sa haka saboda an in ana neman taimako mun san cewa mafi yawa daga cikin ɗaliban ilimi ne mafi yawan ɗaliban ilimi ne mafi yawan ba suna buƙatar taimako amma kuma a haka nan an ce a wajen rashin uwa ake uwar ɗaki ko a haka din za mu dage din da daɗi ba daɗi mu rinka taimakawa a haka a haka a hankali mu rinka taimakawa muna taimakawa har lokacin da Allah ta'ala zai kawo mana uwa din ba mu da uwa din amma muna da uwa daki misali to nan gaba za a samu uwa din eh nan gaba za ka a cikin mu sai ga Allah ya azurta wani to kuma dama ya riga ya san matsalolin mu dan da kawai sai a cigaba gaba da ci gaba da daukar nauyi da gudanar da ainihin ta'awan to zo da ka ai ta hakuri da wannan magana kullum a ce zai muku a cikin ga dalilin mu nan inda muna da masu kuɗi wani mutum ɗaya zai ɗauki nauyi amma ana wajen waye ana wajen waye zai dauki nauyi ana wajen muna son ana wajen a samu wani mutum sai ko mutane biyu kawai sai sun dauki nauyin tafsirin da ake yi a cikin Ramadan waye zai iya kaga ina yin haka ne don mu duba mu kai kuma da kanmu wai ga mu ga ɗaliban da muke tare da shi amma kun je wasu majalis da yawa akwai mutanen da mutum ɗaya ma kawai zai ɗauki ma tashoshin yaɗa labarai biyu a ce alhaji wani da ya ɗauki na kaza shi ya ɗauki na kaza ba a neman taimakon tafsiri wajen talakawa nan majalisun da suka fara yin wannan wannan suna na neman taimakon wajen talakawa wannan majalisi na malam ba suka fara neman taimakon wanda dalili saboda shi muke da shi abin da kake da shi kai manajin shi har Allah ta'ala ya kawo wancan din to Allah ta'ala ya taimake mu da Allah naka nemi taimako yan uwa a ringa dagewa a bayar a busace shi wallahi ko dubu goma muka bayar a ce dubu goma muke bayarwa duk duk menene duk duk gidauniya a wata to so goma sha biyu nawa za mu taimaka dubu ɗari da ashirin kuma tafsirin muna neman aƙalla miliyan ɗaya in san samu ma ya fi haka bakan ka duba to ba ma samu dubu goma wani lokaci dubu uku ma muke samu wani lokaci dubu biyar wani lokaci ƙasa da haka kaga da ce misalin in aka yi faɗi gidauniyar nan in da mutum ya karɓa albashi ya ajiye mana ɗari biyar karanci zuwa sama yanzu na aka ji ɗari biyar yanzu lissafa muka gani kusan ishirin da wani kusan ishirin tunda mun yanzu mun fa arba'in a nan mun kai hamsin yanzu kuna ganin haka ko to ga ga su kullum an aka sanar ai amfanin sanar da gidauniya mu shirya ba da za ce in za a yi gidauniya kowa su to alhamdulillah bari ta tare da gidauniya ɗari biyar ko ta da gidauniya dubu ɗaya in dubu ɗaya ne kaga nawa kenan da muna yin haka mun ɗauki abin ajanda wallahi ga kuɗin ya dan yi yawa to wanda ga an nemi taimako ne da an samu dubu biyu dubu duka zaka za ka sauran haka nan Allah shi taimake mu Allah ya ba mu ikon komaji da kuma kishin al'amarin